Thank you. salatu wassalamu ala rasulillah muhammad ibn abdullahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haƙaƙa mana sake haɗuwa a wannan yammaci na lahadi takwas ga watan dulhijja a shekara ta 1434 wanda yake daidai da 13 ga watan goma shekara ta 2013 a lissafin miladiya <clears throat> kuma cigaba da karatunmu na littafin muktasar manhajar sunan nabawiyya makon da ya gabata mun ɗauko magana a kan fuskar murtani ta biyar da malam ibn taimiyya ya ɗauko da yake mai da raddi da martani ga ibn mutahar alhilli a da'awar da yake cewa ko kwatanta da misalta sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama musamman manyan daga ciki ya kwatanta su da cewa masu son mulki ne da kwaɗayin duniya irin yadda umar dan sa'ad ibn abi waqas yake da kwaɗayin mulki da kwaɗayin duniya to ya kawo mana abin da zai karyata wannan da'awa ya fara da magana akan kissar shi kansa mahaifin umar din wato sa'ad ibn abi waqas da yadda yake da gudun duniya da gudun wannan harka ta mulki ya ce idan ba a kwatanta umar da ɗansa ba ai da babansa baya za a kwatanta shi da irin su abubakar da umar sannan har ya kawo abubuwan da ko ɓangarori daban-daban wanda duk bai cancanta a sami irin wannan kwatantawa ko kwatance ko misalai ba har ya zo magana akan cewa abin da yake tsakanin uthman radiyallahu ta'ala anhu suna da bambanci da hussein radiyallahu ta'ala an shi ma saboda kasancewar duk da cewa duk su biyun zalunta su aka yi kisan da aka yi musu na zalunci ne amma mafsadar da take cikin kisan uthman babu ita a cikin kisan hussein tare da cewa dukkan su dai kisan su na zalunci ne ya kawo mana waɗannan to ya kuma kore har yanzu cewa da a ce mai wani mai yin misali zai kwatanta neman mulki ko yakin da aka yi tsakanin ali da muawiya da fitar da husaini ya yi zuwa iraki domin wato a shugabantar da shi da mutum zai kwatanta wannan da irin masu neman mulki daga cikin 'yan ismailiyya kamar alhakin bi amrillah wanda yake a mulhidi ne wanda su iya da'awar ma shi ubangiji ne da wani zai kwatanta wannan gefe guda biyu da husaini da ali radiyallahu ta'ala anhuma ya ce ai irin yadda suke neman mulki haka irin na wancan ne ya ce dole mu sa su matsayi ɗaya da 'yan shi'an da suke da'awar kwatanta abubakar da umar da usman gefe guda su hada su da irin su umar dan sa'ad ba mu manta misalin ba to za mu tashi inda ke cewa waka zalika man shabbaha aliyan wal husaina ببعض من قام من الطالبيين وغيرهم بالحجاز أو الشرق أو الغرب ننكو yace hakanan wanda duk ya kwatanta ali da hussaini a gefe guda radiyallahu ta'ala anhuma bi ba'di man qama min at ya kwatanta su da wasu daga cikin waɗanda suka miƙe suka yi ko ƙoƙarin tawaye waɗanda wasu mabiyansu suka zuga su Mina talibiyin daga cikin ali abi talib abinda ake mai talibiyin kenan ba ana nufin masu neman mulki ba ana nufin ali abi talib zurriyar abu talib ma'ana waɗanda suke imma jikoki ne na ali ko jikoki ne na wato wasu dai daga cikin sun fito daga zurriyar abi talib abinda yake nufi kenan domin an sami a hijaz kamar yadda ya ba da labari da kuma a sharq an ce sharq yana nufin iraki da garbu kuma ana nufin wato kasashen maghrib da misra da kuma irin su jazair da sauransu an samu mutanen da suke dangana kansu ga ahlil baiti musamman jikokin ali tun daga farko-farko irin su annafsu zakiya alhassan ibn al-hassan ko muhammad ibn hassan ibn hassan an samu irin waɗannan sun fito ƙarƙashin zigar da wasu magoya baya suka yi musu suka yi ƙoƙarin tawaye da juyin mulki ga khalifofin zamaninsu wannan kuma ya zama shine ya haifar da ko ya jawo sakamakon aka kashe su to su yake magana a nan irin waɗannan masu tashi su yunƙura su ce za su yi juyin mulki ko kuma jama'a su ziga su su zo har su ja da shugabannin zamaninsu kun gadi ai neman mulki suka fita to idan mutum zai kwatanta aliyu da husaini a gefe guda ya ce ai irin wannan abin da waɗancan suke yi daga cikin zuriyar abu talib wanda aka samu daga baya iri ɗaya ne da na ali da na husain sai ce a ya tsulubul wilayati bi ghairi haqq daga cikin waɗanda suke neman shugabanci ba da haƙƙi ba domin waɗancan mutane lokacin akwai khalifofi suna nan sai wasu su mutane su je su ziga su su ce ai ku ne ahlul baiti ku ya kamata ku fito ku nemi mulki sai kuma a samu wasu daga cikin su su yadda wannan ya sa an bude kofar yaki da ahlul baiti da yawa sakamakon wannan abun saboda mutane suna zuwa suna ziga su su ce ai ku kuka cancanta to sai a samu wasu su ce in wannan fa magana ba haka take ba wasu daga cikin su kuma sai su rudu da wannan kira a sai su bi har su fito kuma sai jawo masu mulki a lokacin sun kashe su an yi wannan da yawa to irin waɗannan kaga ba za ka kwatanta abin da ya faru a zamanin ali da abin da ya faru zamanin husaini a ce ka kwatanta su daidai suke da irin waɗannan ba kun gane wannan abin da ke nufi yawwa sai ya ce wa yazlimun nasa ana samun a cikinsu su waɗancan ɗalibiyin ɗin wanda garin neman yana ma wato <coughs> zaluntar mutane fi amwalihim ko a dukiyoyinsu wa anfusihim ko a rayukansu ya ce amma kana ya kunu zaliman kaziban wanda zai kwatanta wannan gefen guda biyu ya ce ali da husaini a gefe ɗaya daidai suke da irin waɗannan masu neman mulkin idan ya faɗi haka ba za mu ɗauke shi a matsayin azzalimi kuma makaryaci ba tabbas haka ne domin ba daidai ba ne abinda aliyu ya yi ba zalunci ba ne abinda ya yi ba neman mulki ba ne ba sha'awa ce ta kawai a zub da mutane don a samu mulki ba haka husaini radiyallahu ta'ala anhu to sai ce fal mushabbihu li'abi bakirin wa umara bi umar ibn haka duk mutumin da zai zo ya kwatanta abubakar da umar a gefe daya ya kwatanta su da umar dan sa'ad bin abi waqas aula bil kadhibi wa zulmi shi fi cancanta a ce masa makaryaci a thumma ma'ana na nufin shi mai wannan littafin ƙarya yake kuma zalunci ne wannan thumma ghayatu umar ibn sa'ad ghayatu umar ibn sa'ad kai matukar abin da dai zaka iya kaiwa na hukunci ka ce umar dan sa'ad ya yi wa amsalihi da makamancinsa shine an yi atarifa matukarsa shine a ce shi din ya yadda da kashin kansa bi annahu talaba duniya bi ma'asiyatin yana neman duniya ne da sabon Allah in ka ce dama ya fito ne don neman duniya tunda dama tawagarsa ita ta kashe Hussein shi Umar dan Sa'ad in abin da ya fito da shi din nan a ma'ana abin da ya fito da shi nan matukar abin da za ka iya siffanta shi da shi shine ka ce ya fito ne dama don neman duniya yana son idan ya kashe husaini za a bar shi a matsayin shine sarki ko shugaba a bangaren rayi kamar da makaranta a baya ai kaga wannan neman duniya ne mun fahimci nan to amma matukar abin da za ka iya tuhuma tuhumarsa da shi shine ya nemi duniya da saban Allah domin kisan husaini zalunci ne saban Allah kaga kenan ya nemi duniya akan a bashi ya nemi eh, ya yi saban Allah shine kisan Hussein ya shiga cikin harkar domin a bashi ne a bashi mulki a bashi duniya wa ya tarif annaha kuma yana yana tabbatar da cewa wannan abun saban Allah ne ya san cewa a ya je ya kashe Hussein saban Allah ne mun gane wannan abun sai ce wa hadha dhanbun kathirun wuqu'uhu min al-muslimin wannan kwa zunubi ne wanda aukuwarsa daga cikin musulmi yana da yawa mana akwai musulmi da yawa suna zunubin sun san zunubi suke yi mai zina ya san zina yake mai kwace dukiyar wani ya san kwace dukiyar wani yake mai neman mulki dan duniya ya san haka yake kuma ba don Allah yake ba misali duk akwai irin waɗannan abubuwa amma ba cewa wannan abun addini haka ya umarce shi ba ya san saban Allah yake kaga akwai bambanci tsakanin wanda yake saban Allah yana zunubi ya san sabo yake yi la'alla a zuciyarsa ma akwai sha'awar ya tuba tsakaninsa da wanda zai dauka cewa addini ne ya umarce shi ya wannan aiki na saban Allah kun gane bambanci shi ne ke so mu gane sai ce wa amma shi'atu amma su shi'a fa kathirun minhu da yawa daga cikinsu ya atarifuna su kansu suna sani har zuciyarsu suna yadda da bi annahum innama qasadu bil mulki da dinil islam cewa abinda suke nufi da mulki su samu mulki don su bata addinin musulunci su da kansu suna faɗi nan yana ishara kamar da zai faɗa ya ce wa mu'adatan nabi sallallahu alaihi wasallam da kuma gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine manufar da yawa daga cikin kungiyoyin shi'a daban-daban su bata addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo da shi abin da ke cikin alkur'ani da karantarwarsa ya zama shi suka yaka a neme shi a rasa manufar mafi yawa daga cikin su kenan kuma suna faɗi da kansu a wurare da dama a maganganun da suka yi yace kama ya arifu ko kama yu'rafu zalika min khitabil ce kamar yadda ake sanin wannan daga maganganun yan batiniyya yan batiniyya kuru-kuru sun faɗa cewa abin da ya haɗa kansu da yahudawa da kirista da majusawa su haɗu guda menene saboda musulunci a yaƙe ya rinjaye su inda har musulmi za su haɗa kansu a yaƙe su da sunan musulunci to ba za a fi ƙarfinsu ba don haka da suka gano haka sai suka ce su shiga cikin addinin sai su ɓata shi su kawo miyagun aƙidu a cikinsa yadda za su ɗauke mutane daga addinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine abinda na sha gaya mana abinda suka tattauna kenan kamar da al ya ambata a cikin littafinsa fadaihul batiniya cewa wannan taron an yi shi tsakanin majusawa da yahudu da nasara da kuma waɗanda suka yi da'awar addinin musulunci suka ga kofar da za su shigo da za su taimaka musu za ta fi musu sauki su ruguza addinin musulunci shine su shiga shi'a su yi da'awar su suna nasabta kansu zuwa ga ahlul baiti domin ya fi musu sauki su samu kofar bakin da za su zagi duk wanda suke so sai a ce ai garin kare gidan manzan Allah ne kuma a hankali a hankali sai su sassare musulunci su lalata shi sai ka ga sakamakon da za ka samu daga masu bin waɗannan aƙidun in an ce shi'a kamar da na sha gaya mana dama a ƙungiyoyin addinin shi'an gaba ɗaya sawa'un isne ashariyan su batiniyan su a batiniyan ismailiya ismailiyan kashe kashenta duka kamar da mun sha ambata su waɗannan kowace kowanne ka gani ƙarshen sakamakon da zaka samu nasu in ka kwatanta yadda addinin su yake da yadda wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi za ga akwai bambanci tabbas yawa don haka sawa'u ashe kenan a ƙashin kansu asali shine su ga yadda za su kauda mutane daga addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to a cikinsu kamar in ka samu 'yan batsiniya su suna faɗa kurukuru in 'yan isna a shari'a ba su faɗa ba suna nan sun makale jikin mutane cewa su ma masu san addinin musulunci ne to ba su batsiniya suna faɗa kurukuru cewa addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dole ma a aji shi kamar yanzu 'yan durus masu durus suna faɗar cewa daga cikin aƙidinsu ma inkarin annabawa gaba ɗaya ba su yarda da annabawa ba sai annabawa sunansu iblisai yanzu kaga wanda zai kira annabi iblisi ai kaga ba a boye yake ba addinin sa cewa ba na manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam to kuma duka da sunan shi'a suke yin waɗannan abubuwa din to sai yake cewa kama yu'rafu zalika min khitab al-batiniyyati wa amsalihim min ad na fi shi'ati da makamantansu masu shiga cikin addinin shi'a fa innahum ya'tarifuna bi annahum fil haqiqati la ya'taqiduna din al-islam domin su da kansu suna faɗin cewa ba sa itikadin ba su yadda ba ba su yi imani da addinin musulunci ba suna faɗin wani wa inna ma ya tazaharuna bitta tashayyu'i amma suna bayyana shi'anci ne su shigo ta rigar shi'a don me liƙillaci shi'a ce saboda ƙarancin hankalin masu bin addinin shi'a komai in ka rufe ido ka ce za ka taimaka wa ahlul baiti to komai za su halatta maka kai da rusa ƙur'anin da lalata shi da lalata sunnar manzo Allah sunan da komai za su yadda inda ya kace kawai kai mai kare ahlul baiti ne ta hanyar haka kuma duk waɗancan makiya addinin musulunci suka shigo da rigar shi'a suka cuci wato musulmi da addinin musulunci yace wa jahilihim saboda kuma jahilcin su sun fi kowa karanci wajen amfani da hankalinsu sun fi kuma kowa wato karancin ilimi wato da tarin jahilci yace wasu bihim ila aghradihim don su yi amfani da su don su kai ga su cimma burinsu akwai masu shi'ar haka da tunanin cewa ita ce hakikatan hanyar ahalil baiti ba su sani ba saboda jahilci to amma an zo an shiga rigarsu waɗanda ba musulmi ba na hakika majusawa da yahudu da nasara suka da'awar shiga musulunci sai suka shigo rigar shi'a su ma aka hada su ake kiransu da sunan shi'a wannan batsiniya wannan kaza wannan kaza wannan kaza don me don su kai ga cimma wannan buri na rusa addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wa awwalu ha'ula'i farkon waɗannan irin mutanen wanda suka yi amfani da rigar shi'a don su bata addinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda aka fara samun su a tarihi bayan kashe Husaini yace bal khiyaruhum a cikin su ma wanda yafi dama dama wanda yafi dama dama a cikin su shine wa yace huwa al-mukhtar ibn abi ubaid al-kazzab sanannen makaryacin nan al-mukhtar ibn abi ubaid ibn mas'ud al-thaqafi wanda bayan an kashe husaini a radiyallahu ta'ala anhu shine ya zo yi taƙammusin wata da'awa ya shiga cikin wata da'awa ya yi wata ƙungiya sunanta firkatu tawabin sunanta kenan mutumin babansa mutumin kirki ne shi abu ubaid al-thaqafi yana cikin waɗanda aka kashe a yakin da aka yaƙi majusawa Eh, yana kanwarsa kuma ita abdullahi bin umar yake aure ita ma matar kirki ce mutuniyar kwarai ce amma shi din mutumin banza ne to me ya yi lokacin da aka kashe husaini shine ya fara fitowa yana yawo ya kafa wata kungiya sunanta kungiyar yan muntuba ka iya kiranta haka da hausa kungiyar yan mene yan shi ne ya kafa kungiyar da magoya bayansa suka bi duk mutumin da yake da hannu a kashe husaini suka kashe shi shi ya kashe ibn ziyad da hannunsa yau kuma sannan suka bi duk wanda yake da hannu sai wanda ya gudu ba su samu ba suka kashe har a tabarani ya ruwaito daga ash-sha'bi amir ibn sharahil ash-sha'bi ɗaya daga cikin tabi'ai yana cewa bayan kashe husaini sai da ya mafarki cewa wani mutum ya zo yana ta kashe mutane waɗanda suka kashe husaini don ramuko ga husaini kamar wani hannu ne da Allah ya so ya rama wa ahalil baiti abin da aka yi musu sai ya turo wannan mutum ya ce bai daɗe ba kuwa da yin mafarkin nan sai wannan abin ya auku ya ga wannan mutumi ya zo ya kafa kungiya kuma ya bi ya rama abubuwan da aka yi to amma bayan wannan da a ce iya ya tsaya to da shi kenan to ba nan ya tsaya ba bayan ya kakkashe waɗanda ya kashe shi al-muqtar ibn abi ubaidin al-thaqafi sai kuma ya shiga cikin wata kungiya da ake ce ma kaisaniya nan da ibn jami'a bai kawo mana ba alkaisaniya su kuma wata kungiya ce wadda take da'awar imami shine muhammad ibn al kun san ali radiyallahu ta'ala anhu yana da ɗa sunansa muhammad amma ba fatima ce ta haife shi ba matarsa wadda 'yar kabilar banu hanifa ce ita ce ta haife shi sunansa muhammad ibn ali amma ya fi shahara da muhammad ibn hanafiya to akwai wasu magoya baya da suka zo suka taru a gindinsa shi ma suka ce kai ne imami domin dama haka aka sami jikokin ali da 'ya'yansa haka aka yi tawatan da su miyagun mutane sai su zo su taru a gindin wanda sai kai ne imami wannan ma a taru a gindinsa a ce kai ne imami a ta kirkiro karerai a ziga shi ko ya fito juyin mulki ko kuma dai a ce imami ne bai mutu ba zai fito daga baya zai zo ya ceci mutane kafin tashin alkiyama duk irin waɗannan ƙarin har aka fito da waɗannan addinan da muke gani yanzu sa asalin su kenan to wannan mutumi asalin suna cewa asalin ita wannan kungiya ana nasabta ta zuwa ga wani daga cikin yaran ali ana ce masa kaisan shine aka sa mata suna kaisaniya yawwa to magoya bayan muhammad ibn al-hanafiya ne masu da'awar cewa imami ne bai mutu ba ko kuma shi ne mahadi zai dawo kafin tashin alkiyama to sai muhtar ibn abi a al sai shiga cikin wannan jama'ar ana nan ana nan ba a daɗe ba sai kuma ya da'awar shi ma annabi ne an zo wurinsa an tashi kaɗan sai ce a aiko yanzu nan mala'ika jibril ya zo nan allah ya aiko shi wuri na to a lokacin kun san da aka yi wannan barin dan koma mana baya dan kaɗan ba za mu ɗau lokaci ba bayan muawiya radiyallahu ta'ala anhu da ya zo rasuwa ya sa ɗansa ya yazid a matsayin khalifa har mutane da yawa a ƙasashe ko garuruwan musulmi ba su yadda ba wanda har ya haifar da ba da ƙofar lokacin da husaini ya taso radiyallahu ta'ala anhu mutanen kufa suka kira shi cewa za su ɗora shi a mulki za a yi tawaye ga yazidu ai kun san haka ake mun sha magana to lokacin da wannan abu ya auku bayan an kashe hussein shi muftar ibn abi ubaid al-thaqafi ya kakkashe mutane da yawa daga cikin magoya bayan yazid bayan yazid ya rasu da ya rasu tunda ba a cikin natsuwa bane ko ba a dora wani khalifa ba an samu dai rikici a gidan to sai al'umma ta kasu a ta rarrabu gaba daya babu wani shugaba guda daya a kowane bangarori na gari can a maka sai mutanen maka suka yi mu mubaya'a ga abdullahi ibn zubair abdullahi bin zubair sai zama shine kamar khalifa a hijaz sai dai shekara goma irin wannan hali nan kuma a sham marwan ibn al-hakam daga nan sai 'ya'yansa shine aka samu su abdulmalik bin marwan sai ku ji an har ya biyo suleiman bin abdulmalik za ku ji 'ya'yansu dai su suke ta mulki a tsarin banu umayya can kuma a iraki a lokacin akwai salim ibn ziyad da wasu dai wanda kowa da yadda aka gutsutsura abin shi lokacin abdullahi ibn zubair ya aika mus'ab ibn zubair a iraki ya zama shine wakilinsa to mus'ab ibn zubair shine daga baya da rikici ya kawo rikici shi ya kashe wannan al-muhtar ibn abi ubaid saboda rikici ne ya haɗe gaba ɗaya a ƙasashen musulmi ba haɗin kai kowa wato mulkin ya gutsitsire ko ina da ko ina aka koma rashin natsuwa da rashin zaman lafiya sai daga baya abubuwan a hankali a hankali lokacin da aka sami kuma shi wannan suleiman ibn abdulmalik ko abdulmalik eh, eh, ibn marwan zamaninsa ah, so aka samu hajjaj a makka aka yi ta kashe-kashe shi ma a iraki ya tura don a kwantar masa da hankali a iraki rikicin da ba shi da daɗin ji ba shi da daɗin karantawa in kana jin rikicin da ya auku saboda rashin shugabanci guda ɗaya duk sakamakon waɗannan abubuwa da suka gudana to a wannan lokaci shi wannan muktar ibn abi ubaid wanda ya kashe shi kamar na gamana shine wa mus'ab ibn umair Ah, musa musa ibn zubair yawa shi ya kashe shi sakamakon da'awarsa ta annabci sakamakon kuma daga baya ma ya yayi da'awar uluhiyya to shine wannan al din mu koma mu ci gaba da littafin da karanta muke karantawa sai ce um, huwa ne yace huwa al-muqtar ibn abi ubaidin al-kazzab fa innahu kana amira shi'ati domin a zamaninsa shine ya jagoranci da'awar shi'a ya shugabance su wa katala ubaidullah ibn ziyad shine ya kashe ubaidullah ibn ziyad kamar da na gaya mana wa azhara al-intisara lil husayn ya bayyana wa duniya kamar shine mai taimakon a layin husaini gefen husaini hatta katala qatilahu har ya kashe wanda ya kashe shi wa bi zalika ila muhammadu bin al da wannan abin da ya aikata ya samu kusanci zuwa ga muhammadu bin al wa ahlil baiti da kuma sauran ahlil baiti sai suka ɗauka mutumin kirki ne aka tafi haka kaman tare da shi sun da an nubuwata sannan sai gashi ya zo ya da'awar annabci wa anna jibrila ya atihi da kuma cewa ai mala'ika jibrilu yana zuwa masa wa qad thabata fi sahihi muslimin ya tabbata a hadithin a sahihi muslim anin annabi sallallahu alaihi wasallama daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da riwaya bangare biyu akwai hadithin asma binta wannan hadithi ya zo ta fuska biyu akwai hadisin asma binta abi bakar asma binta abi bakar mun san ita ce mahaifiyar abdullahi bin zubair domin ita ce matar zubair bin al ita ta haifi abdullahi bin zubair a gabanta hajjaji ya kashe ɗanta abdullahi bin zubair a makka a bakinta ne wannan hadithi ya fito take cewa ta ji manzan allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗin cewa duk da ke ibn ya kawo shi da wannan lafazin ya ce sai kunu fi thaqif kazzabin wa mubir yadda yake a sahih muslim shine faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fi thaqif kazzaban wa mubiran cewa a cikin kabilar thaqif banu wanda ake ce ma thaqafi thaqafi akwai makaryaci zai zo akwai kuma wani mai halaka mutane shi ma zai zo shine mubir almuhlik mai yawan kisan mutane to a gaban hajjaj saboda rashin tsoronta asma binta abubakar ta faɗi wannan hadisi take cewa ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa a cikin kabilar ku ta thaqif akwai mutum biyu za su fito ɗaya makaryaci da ya fi kowa ƙarya ta ce masa ammal kaza faƙad ra'aynahu cewa amma shi makaryacin mun gan shi ne wa shine al-mukhtar ibn abid ah, ibn abi ubaid al-thaqafi amma sai ta ce wa ammal mubir amma shi al-mubir din fala ikhaluka illa iyahu yace ba na ka sai dai kai ne shi wannan mai halaka mutane din ta gaya wa hajjaj a lokacin nan ta ce ba na tsatan wani mutum ne ban da kai to a lokacin nan tana faɗa masa wannan hadithin a kama anha walam yuraji'ha ya tashi ma ya fita bai sake ce mata komai ba wanda abin da aka tsammani a gun hajjaj in aka gaya masa irin wannan magana mai zai sai kisa to bai kashe ta ba bai ce komai ba yana jin wannan hadithin kama hanya ya fita wannan asalin hadisin kenan kamar da yake a cikin sahih muslim a kitabu fada'il sahaba babu zikiri kazzabi thaqifin wa mubiriha a hakanan al-imam ahmad ya ruwato shi a cikin musnad dinsa hadisi na 4790 shi kuma daga abdullahi bin umar yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna fi thaqifa mubiran wa kazzaban وقال النووي har النووي yace a cikin sharhin sa ga sai muslim yace al-mubir abinda ake nufi da shi shine al-muhlik mun da fahimci wannan hadisi fakanal kana al-kazzab huwa al-muqtar ibn abi ubayd makaryacin shine wannan babu karyar da ta kai mutum ya da'awar Allah ya aiko masa mala'ika ko wa mubiru huwa al-hajjaj ibn yusuf shi ko mai halaka mutanen shine hajjaj ibnu yusuf al wa min al-ma'lum sanannen abu ne anna umar ibn sa'ad cewa umar dan sa'ad kar mu manta siyakin maganar mu daga ibn taymiya yana magana ne akan cewa su shi'a da suke kwatanta umar dan sa'ad su hada shi wajen daraja daya ko tunani iri ɗaya na kwaɗayi na mulkinsa suke kwatantawa wai su abubakar ma haka suke yace wannan ba haka bane bayan ya gaya mana wannan sai ke cewa ai ban da haka a cikin shi'a an fi samun ma masu ƙarya masu da'awar shiga ko son addinin musulunci don su bata addinin musulunci farkon wanda aka samu masu irin wannan shine al-muqtar ibn abi ubaid kun gane misalin ko to zai komo kan waccan magana tasa sai ke cewa wa min al sanannen abu ne anna umar ibn sa'ad cewa umar dan sa'ad amiru sariyati allati qatalat al-husaina wato shugaban tawagar da ta kashe husaini ma'azulmihi tare da cewa azzalimi ne wa taqdimihi dunya ala tare da kuma ya gabatar da son duniya akan son addini lam yasil fil ma'siyati ila fi'li al-mukhtar ibn abi ubayd wajen saban Allah bai kai saban Allah irin na mukhtar ibn abi ubayd ba ko ya kai in ka kwatanta wanda ya da'awar shi annabi ne da wanda kuma ya kisan kai wane ne ya fi laifi wanda ya da'awar annabci to shine abin da ke so ya nuna mana allazi azhara lintisara lil husain wanda ya da'awar ko ya dangana ya bayyana cewa shi mai taimakon hanyar husaini ne wa qatala qatilahu ya kashe mai wanda ya kashe shi bal kana hada kai bari wannan kana hada akzaba wa a'zama zamban ya fi kowa girman ƙarya da girman zunubi min umar ibn sa'ad fiye da umar dan sa'ad kun gane wannan sai ya ce fa hadha shi'iyyu shi wannan dan shi'ar yana nufin wa al-mukhtar ibn abi ubayd sharrun min zalikan nasibi sharrin sa ya fi wancan ba nasibin waye ba nasibin umar dan sa'ad da umar dan sa'ad tunda ya shiga cikin masu kashe husaini bal tawagarsa ce ta kashe husaini ba dama ka cire shi daga cikin gaba da abin nan husaini da ahlul baiti mun gane wannan don amma idan ka zo kwatantawa da muhtar ibn abi ubaidin wanda ya taimaka wa bangaren ahlul baiti da shi'a kuma ya zo da awar annabci da kuma shi wannan da ya yaƙi ahalil beci iyanan kuma ya tsaya ya yi kisan kai da zaluncinsa da saɓon allah wanne ne ya fi in ana zancen laifi mu a musulunci fa za mu kalla ba a tsifa ba kar ka kalli cewa a ah, to ai kullu a kalli girman girman laifin wancan gefen mana a'a in aka ce wannan yayi da'awar annabci wannan kuma ya kisan kai wanne ne ya fi girma laifi mai da'awar annabta ya fi girman laifi to abin da ibn taymiya ke so ka gane kenan sai ce kai bal wal hajjaj yusuf khairun min al muhtar ibn abi ubayd hajjaj ibn yusuf duk da zaluncinsa da kisan mutane da ya kashe hassu abdullahi ibn zubair duk da wannan laifin da ya babban laifi irin wannan har a zamaninsa aka sa wuta a ka'aba garin kama abdullahi ibn zubair din nan duk da wannan laifin da ya yi fa innal hajjaja kana mubiran kama sammahu nabi sallallahu alaihi wasallam to ya fi almuktar muktar ibn ubaid domin kuwa shi ya kasance mai halaka mutane kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa masa wannan suna almubir mubir yasfiku dima'a bi ghairi haqqin yana zub da jini ba tare da haƙƙi ba sai ce wal muhtaru shi ko al muhtaru min abi ubaidin kana kazzaban yadda'i nubuwata wa itiyana jibrila ilaihi shi yana shi makaryaci ne yana da awar annabci yana da awar kuma jibril yana zuwa wurinsa yace wa hadha dhanbu wannan zunubin na ƙarshe a'azamu min qatlin nufusi ya fi girma a musulunci fiye da kisan kai fa inna hadha domin ku shi wannan na ƙarshen da awar annabci kenan kufurun kafirci ne wa in kana lam yatub minhu kana murtaddan in bai tuba ba ya mutu ya je gun Allah to murtaddi ne Allah maɗaukaki zai masa hukunci irin na kafirai a ranar tashin alƙiyama yace wal fitnatu a'zamu min al ita ko fitina nan yana nufin shirka da kafirci da ridda in ka kwatanta ta ai ta fi kisan kai girma girman laifi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala kamar da Allah madauki ya gaya mana wannan a cikin alkur'ani wurare biyu musamman da fatan kuna gani to ga wata ka'ida zai kawo mana sai ce wa hadha babu muttaridun wannan babi ne da ka'idojinsa ba sa sabawa shine ma'anar muttarid a ko ina haka yake aiki ga ta ka'idar ku rike wannan ka'idar da ibn taymiya zai bayyana kuma kai kokarin ka karyata ta in zaka iya yana cewa me nake nufi ina nufin wanda bai yadda da ita ba ya ga ko zai iya karyata ta yace la tajidu ahadan mimman tazummu shi'atu bi haqqin aw bi batilin bi haqqin aw batilin illa wa fihim man huwa sharrun minhu ba za ka samu wani mutumi da shi'a a addinin shi'a 'yan shi'a suke zarginsa suke sukansa sukan nan ko da gaske ma'ana i ya yi laifin da ya cancanta a soke shi au batilin ko kuma ma bai cancanta a soke shi ba illa wa fihim sai ka samu cewa a cikinsu su masu da'awar shi'an man huwa sharrun minhu sai ka samu wanda ya fi shi sharri in dai sun soke shi ne don wani sharri to za ka samu cewa a cikinsu akwai wanda ya fi shi sharri wannan ka'ida ce ka riƙe ta duk mutumin da shi a suka soke shi ko sukan gaske ko sukan da ba daidai ba to ka duba ka za ka samu cewa a cikin masu shi'an in dai ana sukan mutum ne don sharri to sai ka samu a cikinsu akwai wanda ya fi wannan ɗin da suka zuka sharri ku riƙe wannan sai ce wala ta jidu a hadan mimman tamdahu shi'atu ba kuma za ka samu wani wanda ko mutum ɗaya daga cikin waɗanda shi'a suke yabansu illa wa fi man tamdahuhul khawariju man huwa khairun minhu sai ka samu cewa a cikin waɗanda khawarijawa su ma suke yabo akwai wanda ya fi wannan wanda su shi'an suke yabo alheri me yasa bai ce ahlus sunna ba saboda ya san ahlus sunna su ba sa ƙin yaban duk wanda yabansa ya cancanta su ma'abutan adalci ne suna yabo ne gwargwadon nassi ba gwargwadon son zuciya ba khawarijawa su suke yabo su suka gwargwadon son zuciya haka shi'a su suke yabo su suka gwargwadon son zuciya mun gane wannan shi yasa ya kawo abin da khawarija domin khawarijawa dama ai suna sukan wasu mutane wanda shi a suna yaba musu mun gane abin to in za ka samu wani mutumi wanda shi a suke yabo to sai ka samu wani kuma mutumin da khawarijawa suna yabansa to alherinsa ya fi wancan wanda shi aske yabo mun gane abin sai ce fa innar rawafida domin ku su rafidawa shi'a sharrun minan nawasibi in ka zo ka hada su da rafidawa yan shi'a da nasibawa masu yakar alil beti dukkan su yan bid'a ne to wane ne sharrin sa yafi sai rafidawa sun fi sharri yawwa wannan ba tantama sai ce wallazina tukaffiruhum autu fasiku tufassiquhumur rawafid waɗanda fa 'yan shi'a suke kafurta su suke fasikantar da su hum a yace hum afdalu min alladhina hum aw tufassiquhum an-nawasib sun fi alheri sun fi fifiko fiye da waɗanda nasibawa suke kafirtawa yanzu ku zan tambaya a yanzu ku ban wannan amsar su wane ne wanda 'yan shi'a suke kafirtawa hmm? kamar misali suna misali dawa dawa kamar abubakar da umar agun yan shi'a abubakar da umar kafirai ne ba tantama wannan agunsu to nasibawa kuma wasu ke kafirtawa akwai suna ka ɗauka da khawarijawan ma da nasibawa ko khawarijawa suna kafirta ali nasibawa suna cewa fasiki ne to ka ɗauko yanzu da ali da abubakar da umar wane ne mafi fici to wannan ita ce ka'idar da yake so ku gani kun gani abu ma'ana duk wanda za ka ga cewa domin su in ka ɗauki wannan ku ka fahimce shi za ga to sharrin waye ya fi sharri idan mutum zai tsinewa ya kafirta wanda ya fi kowa a cikin al'umma to ko da a ƙasa wanda ya ɗauko wani wanda yake so ya fifita shi ya girmama shi muddin wannan ɗin bai kai wancan ba ai kaga sharrinsa ya fitin da ya fifita ya kafirta wanda allah maɗaukaki ya fifita akan wancan shine abin da kawai ke so ka gane sai ke cewa wa amma ahlus sunnati amma mabiya sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa na jami'al mu'minin su suna jibintar dukkan mu'minai dukkan mu'minai sawa'un sahabbai ne su ahlul baiti ne duk muna son su ahlus sunna jami'al mu'minin wa yatakallamuna bi ilmin wa adlin kuma maganar su da ilimi suke yi da adalci yanzu kullum muke zancen wane ne da fifiko waye ya fi wani daraja daga ina muke ɗauko dalili ba daga son zuciya ba daga tarihi da wani abu da kisa ba a maganar Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne Allah ya fifita shi wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauke shi da muhimmanci ya nuna falalarsa to shi zamu ce shine mai falala in kuma ya faɗi wani daban yanzu da a ce akwai nassoshi da suka nuna a misali a ce ko husaini ko hassan ma a ce shine sama da babansa ali shine a ce sama da abubakar da umar in nassi ne ya faɗa haka ko ƙur'ani ko hadisi to ita ce aƙidar mu ko ba haka bane idan haka ashe aƙidar ahlus sunna tana tafiya ne tare da duk inda nassin yake in dai da nassi ba son zuciya ba to nan ne aƙidar mabiya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi in ba haka ba da wasu cancanci a ce musu mabiya sunnan ba mun gane mutum ya cancanci dama a ce masa ahlus sunna ne saboda yana bin sunnar me ce sunna abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake kai hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta farkinsa da abubuwan da ya karantar sai ce laisu min ahlil jahli su ba masu bin jahilci bane wala min ahlil ahwa'i ahlus sunna ba masu bin son zuciya bane wa yatabarra'una min tariqatir rawafidi wan nawasibi jami'an kuma su ahlus sunna suna barrantar da kansu ba ruwansu da hanyar rafidawa shi'a da kuma nasibawa makiya ahalil baiti duk ahalil sunna ba sa tare da waɗannan domin dukkan biyun yan bidi'a ne ahalil sunna kuwa sun kama sunna ba sa bin bidi'a wa ya tawallauna as-sabiqin al na kullahu kuma sannan daga cikin aƙidar ahalil sunna shine suna jibinta ma'ana kowa nasu ne kowa abin san su ne suna san dukkan as-sabiqin al na baki ɗayansu. wa arifu qadra as-sahabati sun san alƙadari da girma da darajar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa fadlahum wa manaqibahum da falalarsu da dai wa yar'auna huquqa ahlil baiti kuma suna kiyayewa suna kula da haƙƙin ahlil baiti ahli sunna su suka fi kowa cancantar san ahlil baiti domin su ne masu kiyayewa da haƙƙin ahlil baiti mun ga wannan a sunna a tsari na abubakar radiyallahu ta'ala anhu domin yana cikin waɗanda suka ji daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa udhakkirukumullah ahla baiti udhakkirukumullah ahla baiti udhakkirukumullah ahla baiti ina muku kashedin ina ku ji tsoron Allah ina hada ku da Allah ku kiyaye haƙƙin ahli baiti na inji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya gaya masahabbai shi yasa Abubakar radiyallahu ta'ala anhu yana cewa laqarabatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asilahum min qarabati a ce in sadar da zumunci da ahli baitin nabi sallallahu alaihi wasallam ya fi mun soyuwa da alheri da in sadar da zumuncin nawa dangi kuma a wajen mu'amala haka muka ga sun yi musu ba su su wa girmama su a kowane lokaci wanda shine abin da su abubakar su umar suka yi sabanin karerayin da ake yadawa kawai saboda an gina waɗannan aƙidun akan su waɗancan tunani waɗanda ba daidai ba to sai yake cewa har yanzu a allaci shari'a Allahu lahu ma'ana haƙoƙin ahlul baiti wanda shari'a Allah madaukaki ya shar'anta in dai Allah ya shar'anta haƙƙin to za ga cewa ahli sunna suna kula da wannan haƙƙin na ahlul bait wala yardawna bima fa'alahu al-mukhtar ahli sunna kuma basu yarda da abin da al-mukhtar ibn abi ubaidin ya aikata ba me ya aikata kashe-kashen da yayi da ƙaryar da yayi da da'awar annabci da'awar ilahiyya wa nahwihi min al-kazzabin da duk makamancinsa irin makaryata makamantansa irinsa wala ma fa'alahu al-hajjaju hakanan ahalin sunna ba su yarda da abin da hajjaji aikata ba shi ma da ya kashe wasu da hakanan kuma ma ko da bai fada ba har su umar bin sa'ad abin da suka aikata na kashe husaini duk babu ahalin sunna da yarda da wannan abu mun gani wani hauhi ya ce mina zalimin da makamantan alhajjaj na daga cikin azzalimai malaman ahalin sunna da mabiya sunna duk ba su yarda da wannan ba kun ga ashe kenan ba za ka tuhumi ahalin sunna da cewa su ne nasibawa ba ko makiya bai baiti bane maganar da zaka ɗauko aƙida ina aƙida take ina inda aka rubuta a rubuce aƙidar ahli sunna ce gaba da ahlul baiti babu shi babu duk inda zaka samu littafin aƙida na ahlus sunna cewa ahlus sunna suna gaba da ahlul baiti wannan babu shi duk wanda ya wannan da'awar ƙarya yake mun fahimci wannan domin me waɗanda suka yi gaba da ahlul baiti nasibawa ahlus sunna sun kira su yan bid'a ba su yadda da su ba hakanan waɗanda kuma suka yi gaba da sahabbai su ne yan shi'a yan bidia ne ahli sunna ba sa tare da su don haka mabiya sunna suna tare da qur'ani ne da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce wa ya'lamuna ma'a hadha maratib as-sabiqin al-awwalin tare da haka kuma ahli sunna sun san darajar as-sabiqin al-awwalin da jerin su da matakin su wane yafi wane wane yafi wane fa ya'lamuna suna sane da أن لأبي بكر وعمر من التقدم والفضائل ما لم يشاركهما فيها أحد من الصحابة سوى أبو بكر دا عمر سنة دا رقاي دا قباتوة دا فيفيكو دا درجة irin wadda wani mutum ɗaya daga cikin sahabbai bai yi tarayya da su ba da abubakar da umar sun yi tsere sun wuce duk wani daga cikin sahabbai kowane ne shi mun gane wannan wannan ita ce aqidar ahlus sunna ita ma dogaro da me da nassoshi da suka zo a haka ba son zuciya ba sai ce la uthmana wala ali ko usman ko ali babu wanda ya kama kafar umar da usman ai umar da umar an abubakar da umar wala ghairuhuma ko wani daga cikin ma sahabbai wanda ba umar ba usman ba ba ali ba babu wanda ya kama kafar abubakar da umar wajen falala da daraja a musulunci yace wa hadha kana muttafaqan alaihi fi sadr al-awwal wannan aƙidar cewa abubakar da umar su ne mafifita to sanannen abu ne tun a zamanin baya can a zamanin sahabbai da suke da rai lokacin hatta ali ya fi kowa sanin haka za mu zo mu shiga shi nan ya kawo mana in ya ce asadar sadr yana nufin zamanin farko na sahabbai wannan abu ne sananne cewa ba a hada abubakar da umar da wani daga cikin sahabbai su ne a gaba yace illa an yakuna khilafun shadhun la yu'ba'u bihi sai dai a samu wani sabani dai wanda a shazi ne abinda ya fita daga hanya ba haka aka saba ji ba layu ba ubi ba a ma lura da shi akwai irin wannan saɓanin wanda ba shi da wani muhimmanci ya ce hatta shi a ula kai bari ka ji yan shi'ar farko ma in ce yan shi'ar farko waɗanda suke goyon bayan ali mabiya ali kawai yawwa a ashabu aliyin gashi nan mabiya ali lam ta yartabuna fi taqdimi abi bakr wa umar alaihi basu ba sa wani kokonto wajen gabatar da abubakar da umar alaihi a kansa shi shiwa shi ali yawwa ali radiyallahu ta'ala anhu hatta magoya bayansa a zamaninsa ba sa kokonton cewa abubakar da umar sun fi shi ali yawwa to shi ne suke cewa fa kaifa wa qad thabata anhu to ya ku ba za mu yadda da haka ba bayan kuwa ya tabbata daga gare shi shi ali min wujuhin mutawatira ta fuskoki <clears throat> wato waɗanda suka zo ta hanya da yawa ya zo mun karanta a baya wannan nassin mun wuce shi ibn jami'a ya faɗi cewa an ruwaito wannan magana da za mu karanta yanzu daga ali min aksar min samani na wajhan hanyar riwaya hanyar riwaya isnadi isnadi ya fi tamanin da aka ruwato daga ali radiyallahu ta'ala anhu annahu kana yaqulu cewa yana cewa khairu hadhihi al-ummati ba'da nabiyha Abu Bakr wa Umar wannan al'ummar wanda ya fi kowa a cikinta yafi alheri bayan annabinta shine Abubakar da Umar shi yasa a littafan aƙida na ahlus suna zaka ga suna faɗin wannan a matsayin aƙida tunda daga bakin alima an ji isnadi hanya ya fi tamanin da aka ruwato babbar hanya ita ce ta ɗansa Muhammad ibn hanafiya shi ruwaito wannan magana a wata rana ali yana hudu ba ne a masallacin kufa sai ɗansa muhammad ibn hanafiya wannan muhammad ibn ali sai daga hannu ya tambaye shi a wannan al'ummar wane ne mafifici shine ba shi wannan amsar daga bakin ali khairu hadhihi al-ummati ba'da nabiyha abu bakr wa umar in ji ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu wannan yana cikin littafin al-ikhtisas lil mufid a littafan shi a kenan su masu ruwaito wannan riwayar littafin al-ikhtisas na al-mufid hakanan biharul anwar juz'i na 49 shafi na 192 ma zo da shi insha Allah mu karanta a ko da mako mai zuwa ko dai darasin mu na gaba dan saba da cewa duk abin da muka ce sun ce mu ganshi a cikin littafin sai dai idan littafin ba mu da shi wanda dai Allah sa muke da shi za mu zo da shi mu karanta insha Allah to shine sai yake cewa walakin kana ta'ifatun min shi'ati aliyin sai dai an sami wani yanki daga cikin magoya bayan ali tuqaddimuhu ala uthman suna fifita shi akan uthman mun gane bambancin wa hadhihi mas'ala wannan mas'ala akhfa min tilka ta fi boyuwa fiye da waccan wacce ce waccan din yawwa gabatar da cewa abubakar da umar su ne sama da kowa bayyananta kuru-kuru yake hatta a tsakanin magoya bayan ali wannan kuma matsalar fifita ali akan uthman ba ta kai waccan shahara ba a cikin magabata can a baya shine abin da ke so a gane amma akwai ta yauwa ana cewa wannan uthmani ne wannan alawi a farkon tun lokacin suna da rai wasu sukan fifita ali akan uthman wasu kuma suna fifita uthman akan ali za mu zo mu ji wannan karin bayani dai ba sai na yi azarbabi ba yana cewa ya wali hada kana a immatu ahli sunnati shi yasa ya zama shugabannin ahli sunna muttafiqina ala taqdimi abubakar wa umar sun haɗu akan cewa abubakar da umar abun ittifaƙi ne cewa su ne gaba da kowa a cikin sahabbai kama fi mazhabi abi hanifata kamar yadda yake a cikin mazhabar abu hanifa kun kullum kullun shafi'i malam ibn taymiya in yana so ya kawo mana abin da magabata suke kai baya gushewa zai kawo misali da ra'ayin shugabannin mazhabobin nan guda hudu da aka sani wannan duk don me don ya karyata mana ko da shi ba don haka ba dama asalin maganganun sa haka suke amma mu za mu yi amfani da wannan yanzu mu karyata maganganun shi'a da sufaye da suke da'awar mazhabar ibn taimiyya daban take da mazhabar ala'immatul arba'a su ce ya sabawa su maliku su shafi'i da sauransu wannan karya ne wannan abin da yake kai shine aƙidar maliku da shafi'i da abu hanifa da sauransu domin a babin aƙida duk ra'ayinsu guda kuma a babu aƙidar yana cikin abin da wata ran zamu zo kansa insha Allah ah, za mu zo da maganganun shi'a akan waɗannan manyan mutanen sukan abu hanifa sukan imam malik sukan al'imamu shafi'i yana nan a cikin littafansu don haka ba wai sun yadda da waɗancan ɗin ba ne amma yanzu ne saboda suna magana da jahilai sai kaga suna so kuma su raba da'awar ibn taymiya dama haka suke kiranta saboda rashin basira ma sai kaji suna kiran ibn taymiya ba wahabiye kuma kaga duk rashin basira ne me ma ma'anar ba wahabiye in sai mutum ba wahabiye ana dangana shi ne zuwa ga tafiyar muhammad bin abdul wahab yaushe aka yi muhammad bin abdul wahab Hmm? shekara dubu da da hamsin haihuwarsa rasuwarsa dubu ɗaya da biyu da shida muhammad bin abdulhab ya rasu lokacin ina ibn taimiyya yana lahira tintini ibn taimiyya 661 shida da sittin da aka haife shi ya rasu 728 bakwai da ashirin da takwas bakwai da ashirin da takwas kaga tsakanin zan karni biyar ko ba haka ba ne to kaga me zai hada zo a ce wannan mabiyin wancan ne amma da yake jahilai ake wa magana suka zan cewa ai dama makiya ahlul baiti su ne wahabiyawa yan makarantar ibn taimiyya haka za ka ji ma ana faɗa yau Allah ma ke kyauta to waɗanda ba karatu ne suke ba karatu suke ba na taɓa jin ma wani ya faɗi wannan daga cikin wai malamai yana gaya wa mabiya magoya bayansa da kunne na ji yana faɗin ibn taimiyya dama an faɗa cewa zai zo bayan ɗan abdulwahab shi zai taimaka wa aƙidar ɗan abdulwahab kuma da kunya a ce a garin ilimi a gaban masu karatu a faɗi irin wannan maganganu to amma da yake mutane sun zauna ana wasa da hankalinsu su ba sa karatu kowa sai ya faɗi komai abu hanifa da malik da shafi'i da ahmad bin hanbal aƙidar da suke kai ita ce ibn taimiyya yake neman mutane kowa ya dawo kanta domin a babin aƙida duk ra'ayinsu ɗaya ba inda suka saba yan kananan matsaloli ne inda suka saba kamar irin sabanin da aka samu tsakanin sahabbai amma a dunkule duk aƙida su ɗaya a babin aƙida yan abubuwan da suka saba kamar da ambata kaɗan ne amma a babun fikihu wannan dama akwai shi ko ina sabanin kowanne zamani malamansa malaman kowannen zamanin ba su ittifaki akan matsalolin fikihu ba amma a matsalolin aƙida tun daga zamanin sahabbai har zuwa yau harkokin aƙida iri ɗaya ne da haka karku ku bari a yi wasa da hankalinku a irin waɗannan matsaloli za mu magana insha Allah akan matsayin al'a'immatul arba'a ko kuma matsayin shi'a a gun al'a'immatul arba'a yaya sun yadda da su ne yadda za mu ji irin waɗannan al'amura to mu je sai ke cewa lakin ce wali hada kana a'immatu ahli sunnati muttafiqina ala taqdimi abi bakr wa umar mun karanta nan ko ce kama fi madhhabi abi hanifa ta yawa kamar da yake a cikin madhhabar abu hanifa wa shafi'i wa malikin wa ahmad abni hambalin wa thauri wal auza'i wal layth bin sa'ad wa sa'iri a'immatil muslimin من أهل الفقه والحديث والزهد والتفسير من المتقدمين والمتأخرين wannan ita ce aƙidar duk waɗannan mutanen mazhabar abu hanifa da shafi'i da maliku da kuma ahmad bin hanbal da sufyan bin sa'id bin thauri wal auza'i abdurrahman bin amr da kuma al-layth bin sa'ad da kuma sa'iru a'immatul muslimin dukkanin su aqidar su daya ma'abuta hadithi ma'abuta fiqhu ma'abuta zuhudu ma'abuta tafsiri dukkansu sun haɗu akan cewa abubakar da umar su ne gaba a cikin wannan al'ummar bayan manzon allah sallallahu alaihi sallama. min almutaqaddimin waɗannan malaman can na baya wal ne da zamanin ƙarshe don haka ba aqidar wani malami ba ne a wani lokaci na rayuwa sai ce wa amma usman wa Ali amma usman da Ali fa kana ta'ifatun min ahli almadinati yatawaqqafuna fihima akwai wanda suke tawaqqufi suke tawaqqufi dangane da fifita Uthman akan Ali ko fifita Ali akan Uthman an samu wasu daga malamai a Madina can a baya sukan yi wannan in an cewa in an zo fifitawa wane ne mafifici Ali ne ko kuwa Uthman sukan yi shiru su ce amma dai ba za mu ce komai ba ba dan komai ba sai saboda nassi bai zo kuru-kuru akan wannan ba waɗancan kuwa kaga akwai nassi kuru-kuru akai yawwa shine maganar Ibn Umar yace mun kasance muna yin tafaduli a zamanin manzan Allah sallam kuma wasu sahabatu mutawafirun muna cewa abdalu hadhihi umma abubakar thumma umar yace thumma naskutu sannan mai shiru kaga ashe sanannen abu ne a tsakanin sahabbai suna faɗin abubakar sannan umar ba sa shigowa gefen uthman da ali ko su ce wanne ne babba a ciki to don haka shi sa aka saba inda da nassin da ba za su saba ba hmm. to shine sai ke cewa to an ce saura minti uku kenan yanzu yace wa kana wa amma Uthman wa Ali fa kana ta'ifatu min ahli al-Madina yatawaqqafuna fihima wa hiya ihda riwayatayn an Malik akwai wanda suke tawaqqufi a wannan ɗaya daga cikin ruwayoyi ne da aka roto daga Imam Malik wa kana ta'ifatu min al-Kufiyyin wasu kuma daga cikin malaman Kufa yuqaddimuna aliyan suna fifita Ali wa hiya ihdar riwayataini an sufyan thauri ita ma wannan ɗaya ne daga cikin riwayoyi daga sufyan thauri kaga dai ita ma wannan din an samu daga cikin a'imma wasu sun faɗi wani magana wata magana akai a yace sannan thumma qila sannan daga baya aka ce innahu shi sufyan thauri raja'a an zalika ya dawo daga wannan ra'ayi lamma jtama'a bihi abu ayyub sun haɗu da sufyan sauri da ayyub as-sikhtiyani da suka haɗu waƙala sai yake ce masa man qaddama aliyan ala uthmana ayyubu sikhtiyani ne yake gaya sufiyan duk wanda ya gabatar da ya fifita ali akan uthman faqad azra bil muhajirin wal ansar to wannan ya kaskanta ya wulakanta ra'ayin muhajirun wal ansar wannan me yake nufi wannan arwato ta hatta daga al-imam ahmad bin hanbal yana faɗin wannan maganar cewa idan mun lura lokacin da aka yi bayan umar lokacin da ya zo rasuwa ba ya rubuta sunan ko ya kira mutum shida ba ya ce su je su zaɓi khalifa a tsakaninsu na tabbata kun haddace su da waye da waye ko da ke ba mu da lokaci da Uthman da Ali Talha da Zubair abdulrahman bin Auf da Sa'ad bin Abi Waqqas ko waɗannan mutane lokacin da uku daga cikinsu suka janye da talha da zubair da sa'ad bin abi waqqas ba sa su saurawa ali da uthman da kuma abdurrahman bin auf abdurrahman bin auf shi ma ya barta a tsakanin su biyu me yayi ba zuwa yayi ya nemi shawarar muhajirun wal ansar masu rai ba a lokacin nan to wannan shi ake faɗa da ya tambaye su wa kuke fifitawa suka zaɓa mafi yawa mafi yawa sun zaɓi usman ashe kenan ra'ayin muhajiru wal ansar shine gabatar da usman akan ali saboda wannan gefen shine abin da yake nufi ban sani ko kun fahimci abin yau wato ita yake nufi duk mutumin da ya gabatar da ali akan usman to ya rena ra'ayin almuhajiru wal ansar saboda wannan zaben da suka yi a wancan lokaci sai ce wasa'iru a immati sunna da kuma sauran shugabannin sunna sun haɗu ala taqdimi uthmana wa huwa mazhabu jamahiri ahli hadisi wannan shine mazhabar mafi yawan malaman hadisi wa alaihi yadullu nasu wal ijma'u wal itibaru kuma wannan maganar wannan ra'ayin gabatar da usman akan Ali shine abin da nassi ke nunawa ijma'i ke nunawa da kuma abubuwan da za a lura da su da suke kaiwa su kawo shine itibari abin lura qara'in da makamantan waɗannan wargwadon tarihi da falala da abubuwan da suka faru dai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk suna taimakon wannan ra'ayi na cewa ana gabatar da Uthman akan Ali ma'ana tartibuhum fil khilafati huwa tartibuhum fil fadli kamar yadda at-tahawi ya faɗa da yawa daga cikin malamai jerin nan nasu a cikin khalifanci abubakar ne farko ko sai wa sai umar sai uthman a khalifanci sai kuma ali to haka jerin su yake a falala a dole mu tsaya anan saboda lokacin ya kure na za a ƙarasa wancan layi to sai cewa amma ma yuhka an ba'dil mutaqaddimin amma abin da ake hakaitowa daga wasu daga cikin mutaqaddimina wanda suka gabata min taqdimi ja'farin aw taqdimi talhata aw nahwi dhalika fadhalika fi umurin makhsusatin la taqdiman amman abinda zaka samu an samu wasu malamai za su ce su gabatar da jafar ko su gabatar da talha akan wasu daga cikin waɗannan sahabbai aw dalika dhalika yace fadhalika fi umurin maksusa wannan a wasu al'amura ne irin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce wane shine mai kaza kun san yana faɗin wannan akan kowane sahabi kowa da irin falalar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a kansa wani ya fi amana wani ya fi kaza wani ya fi kaza wani ya fi kaza kamar da kun san nasoshin to sai wani ya kalli wannan maganar sai ce aiko talha ya fi sauran ko ja'far ya fi sauran mun gane wannan to shi yake nufi sai ke cewa wannan taqdimi ne hasan ko takdiman aman تقديما عاما وكذلك ma yunqalu عن بعضهم fi Ali. hakanan abin da ake cirowa daga wasu daga cikin su daga ali shi ma taqdimi ne makhsus saboda da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na keɓance ali da wata falala shi yasa zaka ga wasu sun ta ali akan uthman akan wato wasu ko kuma saboda wasu dalilai din da suka karanta daga tasarrufi da suka gani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai mu tsaya anan din za mu tashi a gaba inda ce wa amma qawluhu fa ba'dhuhu mushtabaha al'amru alaihi sai mu koma kenan farkon maganar mu a ta martanin da yake bayarwa akan maganganun ibn al-mutahhar al-hilli ina fata dai an fahimci waɗannan misalai da ya bayar kuma insha Allah abubuwan sun bayyana kamar da muka saba da'iman wa abadan muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu akan hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗanda suka karkace daga gare ta muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo da su kan hanya ya tallafa musu ya tausaya musu su komo kan hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wadda ita ce hanyar ahlul baiti wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk